Dan na subscribe kamar haka kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta haka ne shirye-shiryenmu za su yi samun ku a kan kari da zarar mun ɗora inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wannan al'amari ya faru ne a ƙasar tanzania yayin da wata ta sadu da wani magidanci ma'ana al'amari marar daɗi saduwa da magidanci ake nufi tsakanin mace da namiji bayan sun sadu da juna ta sadu da shi sai ta zama ta wayi gari wato kwafaton ƙafanta ya zama irin na saniya ko kuma dai gashi nan kamar yadda kuke kalla Wani al'amarin ya daga hankali ga duk wasu masu ta'annati da kuma buƙatuwa ko kuma al'amari irin nata sai dai abinda mutane mafi yawanci suke faɗa cewar to shi wannan mutum mutum ne ko kuma aljan kasancewar akwai da suke ba da labarin ƙanzon kurege wai aljanu kwafoto suke da shi wani dalilin ya sa mutane suke cewa anya ba aljani ba ta sadu da shi amma dai a zahiri saduwa ce ta asalin saduwa tsakanin wato mace da namiji bayan hakan ya faru kuma su rabu da juna ta kasance da hakan a tattare da ita to wannan dai ya zama izina ya zama izina ga masu aikata irin wannan da kuma wanda ba su aikatawa su ƙara shiga taitayinsu masu aikatawa kau dole su rage Allah kuma ya taimaka kuma ya sa a daina aikata irin wannan al'amura marasa daɗi da sukan iya jawo fushin Ubangiji a kusan kowane lokaci. A kusan kowane lokaci hakan na iya kai al'umma ga halaka ko da kana ciki ba ka aikatawa. Fatan shi ne har kullum wasu abubuwan Allah yakan yi su don su zama aya da izina ga wadda suka aikata da kuma da suke hangen masu aikatawan suka ƙyale su ko kuma suke musu wa'azi. Kai dai kuna samu ne daga muryar Arewa muryar Arewa. Eh,